Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan dare akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya kuma makiri ne tare da nazir ahmed hausawa za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci to bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji sharhi da irbad ibrahim ya yi a kan hare-hare da 'yan kasar afirka ta kudu suke kai wa baki 'yan cirani a kasarsu. a nuna duniya baki daya hasashen kasashen afirka ga wani da wani da wani su suka yi kisan ga jan kunnin da aka ba su ina ga wannan kuma zai bar eh, mutan afirka baki daya hankalin su ya kwanta za kuma ji irin wato farin ciki da mutanen unguwar rogo a jos suke yi game da gyara musu hanya da gwamnatin jihar za ta yi musu bayan haka kuma za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan abubuwa da ke faruwa a kusa da ku da ma duniya baki daya amma fa bayan duka sai kun ji labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro. A rana ta uku kuma ta ƙarshe ta taron ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayi wato Conservative Political Action Conference, shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi doguwar magana mai kama da kamfe inda ya soki kafafen yada labarai da kuma alkawarin hada-hadar kasuwanci mai kyau da kuma kawo iyaka da ƙarin ayyuka. a bayaninsa ga mutane masu sowa da suka cika national harbor wanda ike wajen washington trump ya faɗa wa masu tsatsauran ra'ayin da suka taru cewa yanzu sun samu shugaban ƙasa ya kwashe mintuna goma na farko na bayaninsa yana sukar kafafen yada labarai shugaban ya ci gaba da cewa zai cire ya kuma mai gurbin inshorar lafiya wacce aka fi sani da obama obamacare shugaban ya tunatar da nasarar zaɓe wacce ya ce ba a taba samun irinta ba ya kuma ƙara da cewa ba zai daina yunkurin ƙara martabar amurka ba victory and the win was something that really was dedicated to a country and people that believe in freedom. Shugaban ya ce nasarar da kuma sa'ar wani abu ne da ba za a taba za a taba ganin irinsa ba ƙasa ba daga al'umma da ta yadda 'yanci tsaro da kuma dokoki nasarar mu wata nasara ce ga aƙida ta 'yan ra'ayin riƙau nasarar mu nasara ce ga kowa wanda ya yarda kuma ya yi mu tashi tsaye domin amurka mu tashi tsaye domin ma'aikatan amurka mu tashi tsaye domin tutar amurka ƙungiyar kula da ƙaurar al'umma zuwa waɗansu ƙasashe ta ƙasa da ƙasa ta ce wato ta da matuƙa sabili da tashin hankali na nuna kyamar baki da ake afirka ta kudu tare da yin gargaɗi cewa lamarin zai ƙara muni idan ba a ɗauki mataki akan matsalar ba ƙungiyar ta yi allah wadai ta ce ta tashi wannan abu ya tada hankali a birane wato ya fi tsanani a biranen roosevelt da ke da kuma kudancin johannesburg da pretoria babban birnin kasar ta yi kira da a kwantar da hankali kuma a kawo ƙarshe hare-hare da wawusar ganima da ƙone-ƙonen ƙadarori wanda 'yan rani suka yi a farkon wannan mako masu zanga-zanga afirka ta kudu sun zargi 'yan rani da kwace musu ayyuka da kuma sanadin karuwan aikata manyan laifuka a kasar wannan shekarar fiye da yadda aka saba gani ana fuskantar yunwa a kasashen afirka majalisar ɗinkin duniya ta ayyana wasu ɓangarorin sudan ta kudu da fari da kuma rashin wadataccen abinci da ya shafi dubban dubatan al'umma daga ɓangarori daban-daban a nahiyar dalilin sun sha da sun sha bamban kamar yadda aka yi tunanin warware matsalolin amma masana sun ce babban abin da ya haifar da wannan matsalar shine yaƙe-yaƙe ƙungiyar tallafawa yara ta majalisar ɗinkin duniya wacce aka fi sani da unicef a takaice ta, yi gargaɗin cewa kusan yara miliyan 1.4 na fuskantar barazanar mutuwa a ƙasashe guda hudu da suka hada da najeriya da sudan ta kudu da somalia da kuma yemen duka ƙasashen hudu na cikin hargitsin yakin basasa da hare-haren 'yan bindiga unicef na da wuraren kula da ba da abinci kimanin 600 a sudan ta kudu amma akasarin wuraren da abin ya shafa ba sa iya samun cibiyoyin nan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rundunar sojin iraki ta ce dakarun kasar da take samun goyon baya na amurka sun kwace tashar jirgin sama ta musul da ke karkashin ikon kungiyar isis tun shekarar 2014 tashar talabijin ta kasar ta nuna akwatin talabijin cewa dakarun agajin gaggawa da kuma 'yan sandan gwamnatin tarayya sun kwace ikon tashar jirgin sama ta musul jami'an sun faɗa a yau juma'a cewa rundunar sojin ta kuma kwace sansanin soji da ke kusa da tashar jirgin sama sun kuma shiga wata wato unguwa da ke musul a karin farko cikin watanni da dama lieutenant janar raid shakir jordat na kasar ya ce dakarun na bagadaza da taimakon jirage da ba su amfani da matuka da kuma manyan makaman yaƙi sun kusa tashar daga wurare wanda suka ja daga da dama rahotannin farko na kwace tashar jirgin saman sun nuna cewa an sami turjiya daga mayakan isis sai dai daga baya aka ba da rahoton musayar wuta da aka yi da mayakan da suke boye a cikin gine-gine da ke cikin tashar jirgin saman kwace tashan jirgin saman da zai ba dakarun damar shiga birnin daga wato kudu maso yamma kuma karin farko su kwace ikon yankin da ke gabar tekun tigris Hukumar Abinci ta Noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewar ƙasar Zimbabwe za ta fi kowace ƙasa a kudancin Afirka fama da matsalar tsutsa. Bincike na nuni da cewa yankunan Goke da Zombe da ke yankin Midlands na ƙasar ne matsakar za ta shafa. Matsalar za ta shafa. Hukumar Abinci da Harkokin Noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mai yiwuwa tsutsar ta lalata sama da helta dubu ɗari da talatin a ƙasar Zimbabwe. Tsutsar ta fi barna a gonakin masara abinda kasar zimbabwe ta fi nomawa wannan ya haifar da fargaba ainihin a kasar da ke fama da karancin abinci kasar zimbabwe na ɗaya daga cikin kasashen da suka fuskanci matsalar fari shekara ta 2005 da 2006 sakamakon matsalar el da aka fuskanta da damina. labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc adalla irbad ibrahim mai sharhi ne akan harkokin tsaro da ƙasa da ƙasa kuma shine shugaban cibiyar irbad security consult a ghana ya yi mana tsokaci game da yadda matasan afirka ta kudu suke kai hari akan baki 'yanci rani a ƙasar tasu. abin da ke gudana kasan south africa gaskiya ya razanar da mutane da yawa domin yau da kullum ana samun matasa na south africa suna kai hare-hare suna kashe 'yan wayen su mutane da suka fito sauran kasashe na afirka amma wannan lokaci da yake mutan najeriya sun mai da martani watakila matsalan da za mu samu daga afirka ya bambanta da wanda muka saba da shi wannan karo za mu iya cewa hukumar south africa din ne ba ta daukan matakan da suka dace wurin dakile irin wayannan abubuwa ko dai yaya wasu na zargan hukuman cewa wanda ya kamata a gurfanar da su bayan sun kai hare-hare sun jima mutane cewa sun kashe wasu hukuma ba ta tsare damsi ta ja kunne su amma zan ka duba lokutan da aka samu matsala kamar aka she ka ga manyan eh, hukuma na south africa sun fito waje sun ce matakin da suke dauka an kama wasu sannan ababen zan su hau kwana biyu ko kwana uku sai 'yan sanda sanda a kai su wasu wurare su bar abin ya yanki saboda shi malam yakubu makisi bai yi wuya a ce da tuhume hukuma su kutun cewa hukuma ba ta komai tana zarne kara zube matasa na South Africa suna kashe 'yan waye su. To wani abin da mutane ke damuwa da shi abin nan da ya faru shekara biyu da suka wuce duniya duka musamman kasashen mu na Afirka kowa ya yi Allah wadai ya yi tar da wannan abu. To ya aka yi ne har gwamnati ta saya kuma ta ga wannan abin ya sake faruwa wancan lokacin matakan da ta ɗauka ba sai aiki ba ne? Wannan zance Malam Yakubu Makere watakila magance wannan matsala za mu bukaci gudunmuwa na African Union baki daya. Domin yau eh, kasashen da suka fito suka yi Allah wadar da ababen da suka hauku shekara biyun da suka shuɗe. Wani irin gudunmuwa suka baye. Kan da da yi sauran kasashe baki daya a ce ma South Africa in baki magance wannan ba. Ga ababen da za yi daya biyu uku da iya yanke alaka na kasuwanci ma da da sauran kasashen Afirka. Hukuman kuma ya kamata kowa aka kama in akwai kwararren dalili hujja cewa mai shi ya kashe wani ko ya jima wani ciwo irin jan kunnen da za a yi ma mai shi kan da ake telefai eh, ababen da suka hau ko sauran kasa wato yadda za a nuno shi a talabijin kenan a nuna duniya baki daya hasashen kasashen afirka ga wani da wani da wani su suka yi kisan ga jan kunnin da aka ba su ina ga wannan kuma zai bar eh, mutan afirka baki da hankalin su ya kwanta cewa hukuma tana dokan matakan da ya kamata ta dauka To madalla a gaida da Ibrahim a tarayyar Najeriya kuma al'umman yankin unguwar Rogo a birnin Jos ne suke bayyana wato farin cikinsu da kuma yaba wa ainihin yunkuri da gwamnatin jihar plateau ta yi na gyara musu hanyar da ke ketawa zuwa wato daga unguwar rogon zuwa unguwar rimi wanda suka ce hakan de zai inganta zaman lafiya da kuma zamantakewan jihar ga zainab babaji da ƙarin bayani Tun shekaru da dama ne da yankin na unguwar Rogo ke bikon gwamnatocin da suka gabata su gyara hanyar wanda ta yi matukar lalacewa lamarin da ya janyo komo bayan ci gaba a yankin duk da shike unguwar na tsakiyar birnin Jos. A cewar shugaban kungiyar dattawan unguwar Rogo da unguwar Rimi Alhaji Yusuf Rabiu, hanyar za ta taimaka wajen samar da zaman lafiya da shekaru da dama al'ummar yankin ke hankoron gani. Wannan abun ya yi farin ciki kamar a zuba ruwa a ƙasa a sha. saboda wannan hanya ina jin tun onoja shi ya yi wannan hanya zuwansa nan Eh, wajen shekara ashirin da wani abu yanzu don saboda wani in ya zo ma bauchi motor park a nan zai ajiye motarsa sai taka da kafa ya shiga anguwa saboda mota ba duk tana lalacewa akan wannan akwai ranan da wani mai keke nafen ya dauki wata mata ni ina ciki tana da ciki amma wallahi cewa ta yi a sauke ta saboda gargadan kawai kaman dan zai fito a wannan lokaci gashi kuma asibiti za a kai ta dama kin san ita anguwar rogo anguwar rimi ta yi kaurin suna a duniya ana ganin kamar ita mai tada fitina ne mai menene to ki je anguwan ki gani da kiristanmu da mu ga sunan an haɗa kai kawai ana aikin ana ta annashuwa ana jin daɗi. Shi ma shugaban matasan yankin zinariya da unguwar Rogo Usman Big Seven ya ce matasan yankin za su tabbatar da tsaron lafiyar ma'aikatan da kuma kayan aikinsu. Gaskiya mun ji daɗi mun yi murna abu ne da muka daɗe muna mafarkin shi Allah kuma ya kawo mana shi wannan lokaci. Kamar yadda aka kawo wannan kayan aiki katafilas eh, da sauransu to muna kira ga matasa a ba wannan ma'aikata haɗin kai. kai sannan kuma al'umma da suke da gidaje a wannan guri da za a yi hanyoyin nan idan har ka tabbata gidanka ya shiga hanya ko ka sa rumfa ko ka sa baranda to don allah ka bada haɗin kai domin ganin al'umma sun ci moriyan wannan aiki da za a yi kaga an naɗa kwamiti na wanda za su yi bincike su gani duk inda ya kasance ya shiga kan hanya to dole a faɗaɗa hanyar domin bayan allah su ci moriyan wannan hanya dan majalisa mai wakiltar jos ta arewa a majalisar dokokin jihar plateau ibrahim baba hassan ya da goyon bayan al'ummarsa wa gwamnatin jihar Plateau don ganin ta aiwatar da ayyuka wa jama'ar jihar. Mutanen al'umma yau sun yi munna na ga munnan da ban taba ganin mutanen Gorogo sun yi yau saboda yau ga mutane sun ga aikin demokradiya ya shigo har kofar gidansu. To ta wace hanya wannan zai inganta zamantakewar al'umma musamman a cikin garin Jos? Eh an ce taimaka kamar yau nake ga mutane yau da na je na ga Kristan da Musulmai abin da ban taba gani ba a Gorogo nan ba to mutane ana ne kawai yadda duka san ba abin da ya taɓa faruwa a In ga wannan ya nuna alamar zaman lafiya. Kimanin naira biliyan biyar ne gwamnatin jihar ta Plateau ta ware don samar da hanyoyi a cikin garin na Jos. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Tuma wannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma karfe 3 da minti 44 kenan na rana a nan washington dc yanzu lokaci ya da ya kamata ku kira mu don ku bayyana ra'ayoyinku akan abubuwa da suke faruwa a kusa da ku da ma duniya baki ɗaya amma kafin nan ku shakata da wannan faifai. shi muke bautawa kai da ni ni ne maka wanda ba kyau don Allah ka sanar da ni jihar mu guda ɗaya ga kasar mu guda ɗaya kai da ni yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla, yanzu mun samu kira daga Bauchi, wane ne a Bauchi? Nasiru Adamu Malam mai farin gida. To bismillah Malam Muhammad. Eh ra'ayina dai akan shugaban kasa ne Janar Muhammadu Buhari. To. Da fatan Allah ya Ubangiji ya ba shi lafiya ya dawo wanda shi kasar mu Najeriya ya ci gaba da ayyukansa kamar yadda ya saba. yawa amin to mun gode kware malam nasir yanzu kuma har yau dai wato muna cikin jihar bauchi wane ne kuma a bauchi Assalamu alaikum suna na ayyuka Garfa Imam daga kashin Madaki a jihar Bauchi. To A Ra'ayina na yau Juma'a zan yi ne akan rashin lafiyar shugaban kasa Muhammadu Buhari kasantuwan yan uwa suna ta masa addu'a to lallai ya kamata a ci gaba da yin masa addu'a Allah ya bashi lafiya sannan kuma ita kasar najeriya ita kanta ma a sata a cikin addu'a mu samu lafiya da zama lafiya da ci gaba lallai shi zaman lafiya yana da muhimmanci kwarai da gaske kuma shugaban kasa dai kamar yadda muka faɗa jama'a a yi kokari a saka shi a cikin addu'a din na ko yaushe allah ubangiji ya dawo mana da shi lafiya na gode mai magana ayuba garba imam daga cikin madaki a jihar bauchi to mun gode malam ayuba bari mu je jihar adamawa wane ne a adamawa Abdurrahman Raji daga Jire. To mala Abdurrahman. To ni shawara ta maganan tara kuɗi da aka yi yau a maganan mutanen da Boko Haram kasashen da suka samu problem a Boko Haram. Hmm. Wanda aka tara eh, miliyon ɗari shida na dala din nan. Muna fata duk gwamnatin da aka bayar don Allah su yi aiki tsakaninsu da Allah. Saboda wayanda suka tara kuɗin nan suna so kuɗi ne sai wajen wayanda abin shafa wannan shine shawara ta to mun gode kwarai malam abubakar rahman eh, abdulrahman bari mu je jihar taraba wani ne a taraba sunana yakubu akata daga ukari karamu kokarin jihar taraba to bisimila malam yakubu to ni ra'ayi na yau ina so magana kan gwamnatin jihar taraba ne mhm. eh, jiya na gaskiya dangane da zaɓe da zayi. da Allah muna roƙon hukuma ta sa ido sosai daga irin wannan siyasa musamman karamar hukumar ibbi da donga da Allah saboda irin 'yan takara da suke sawa su ringa sa 'yan takara waɗanda mutane ke so kar ka kawo mutumin da kai kake so jama'a ba su domin gudun tashin kai to masha Allah saboda haka ina ba su shawara su kai jami'an tsaro su sa ido a yi zaɓe kuma tsakani da Allah Allah ya sa a lafiya a kare lafiya amin suma amin malam yakubu bari mu je a ah, bari mu je jihar bauchi mu sake komawa bauchi wani ne a bauchi assalamu alaikum sunana bala muhammad damba daga ah. nan jihar bauchi to a gaida malam bala yau ra'ayina akan yan afirka ta kudu ne wadda suke walakanta yan najeriya a mhm. gaskiya wannan mataki san muna da allah da shi shin tambaya ta ga yan afirka ta kudu shin idan mun ce mu ma za mu na daukan mataki akan yan afirka ta kudu mazauna najeriya abin da ya dore kawai amsar ita ce don haka ya kamata su su hakura da wannan rashin mutunci da suke wa al'ummar Najeriya don a zanna lafiya zaman lafiya ya kusa ba sarki na gode muryar Amurka suna na Bala Muhammad Damba. To to mun gode kwarai malam bala to jama'a har yau da za ku iya kiran mu don ku bayyana ra'ayinku akan ainihin abubuwa da suke faruwa a kusa da ku da ma duniya baki da bari mu je bari mu je jihar yobe muna da kira a gurin wane ne a yobe kashin wasili girgir ne daga jakusko to kashin ra'ayina a yau shine game da jama'a wanda jakusko cikin garin kusko inda ruwa ya rushe musu bara a hmm. damunan da ya wuce so ina roƙon gwamnatin jihar yobe da hukumar da abin ya race a wuyanta don allah a taimaka wannan guri a dan yi musu kwalbati wanda ruwa in ya zo zai hana wannan rushe-rushen don abin gaskiya abu akwai abin tausayawa in mutum ya gani shine ra'ayina a yau to masha Allah malam kashin har yau dai bari mu sake zuwa jihar Bauchi wane ne a Bauchi kuma Assalamu alaikum mhm. Sama'il Esfawa to malam hukumar Ganjo jihar Bauchi kafin madaki to bismillah Ismaila ina muku fatan alkhairi a yau ra'ayina shine mhm. akan shugaba Muhammadu Buhari shugaban kasa mai adalci muna masa addu'a ubangiji Allah ya dawo mana da shi lafiya daga kafadunsa ubangiji ya dawo mana da baba gida lafiya don yanzu ba mu da wani babban buri da kwanciyar hankali ubangiji ya dawo mana shugaban kasa mu ga saukansa ya zo ya ci gaba da aiki alheri a najeriya amin sama'ila isfawa kasin madaki to mun gode malam sama'ila bari mu yi kuma jihar eh, plateau wane ne a plateau kuna magana da malam musa aike kalu to malam musa daga jos plateau nigeria mhm. wato mai girman gwamnan lalon wannan alkawarin da ya mana zai cika mana ita to insha Allah mu ai ya cika mana wannan alkawari mu ma yadda yi wannan alkawari mu ma alkawarin da muka masa insha Allah nan gaba mu ma za mu cika kuma yadda ake gani kamar mu fitinannu ne mu ba masu fitina ba shugabannin dama su ne masu jawo fitina kaga shi dai ya son fitinan ai ga an zauna lafiya a ƙasar saboda haka mu talaka mu masu son zaman lafiya ne shugabannin ne su ne masu haɗa kan mutane na gode a tashi lafiya mun gode malam musa bari mu je jihar nasarawa ni ne a nasarawan ana an dace ne da nasarawa suke to ra'ayina da allah ina so masu tsaye da mutane akan zaɓe hmm. a yi zaɓe a sa mutane masu farin kuma masu adalci to sannan kuma a yi fi sabilillahi tsakani da Allah yawa ra'ayina kenan ni ne sani an dace daga nasarawa to masha Allah malam sani yanzu bari mu je jihar Kaduna wane ne a Kaduna Baba ya ku makeri barka da yammaci to a gaishe kamar Murtala to baba ya ku sunana Murtala ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya to To a gurguje duba da lokaci abin da zan yi magana shine kan magana da 'yan South Africa suke ce mana mu sauran baƙaƙen uwansu. A kuma ni da shawaran da zan ba hukumomin Najeriya ɗazu na gani Liberty sun ce wai gwamnati ta ce jiya za a biya mu gaskiya rayuwar ɗan Najeriya. a ko'ina yake a duniya ya fi darajar duk arzikin kasar south africa mu kawai rayukanmu za a kare mana ba magana diya ba ne su kare mana rayukanmu da dukiyoyinmu kuma ni ina ba da shawara cewa ya kamata ma jakadanmu na kasar south africa ya dawo gida kawai inda ba za su gwamnatin ba za su kare ma rayukan duk 'yan afirka a su ba da fatan za ku tashi lafiya yawa insha Allah mun gode kwarai ma murtala bari mu je jihar katsina wane ne a katsina mhm. alai sani biyo ne to alai ne bismillah Eh, wato ne ra'ayina shine kamar yadda muke fatan Allah kawo mana ah, baba Buhari gidan lafiya Allah kara mishi lafiya Allah sa zo lafiya fatan mu kenan alhamdulillah to mun gode kurai malam sani bo daga katsina bar mu je jihar kano wane ne a kano Assalamu alaikum baba ya kuma makeri barka da yamma. Yawwa. Yawwa mai magana dan Juma mai shago ko kai ne a karamar hukumar sanya da ke jihar Kano Najeriya. To malam dan Juma bismillah. Yau wato ni a ra'ayi ne ra'ayin da zan bada yau na ranar Juma'a gaskiya shine irin matsatsalin da ke faruwa a Kaduna ta kudu na matafiya da ke tafiya ba gaira ba za a tare su. a kashe na kashewa a raunata na raunatawa to da allah ya kamata hukumomin tsaro na jihar kaduna su ba da himma ga wannan yanki da ake samun ta'addanci a tara a tara mutane a kai na kashewa ba bera ba sabon mutum bai saka hannu bai zaban ma ba baba yakubu makeri ina wa gidan rediyon ku fatan alkhairi dan juma mai shago ko kai karamar hukumar sanya a jihar kano najeriya na gode to mun gode kwarai da gaske malam danjuma ina ji da kiran malam danjuma za mu kawo ƙarshen ɗaukan wayar ku mun gode da waɗanda kuka kira mu akan wannan shirin kuma dalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba to yanzu kuma sai sharhi muryan amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a balagunsa na farko zuwa iraki sakataren tsaron amurka jim martins ya yaba wa dakarun kasar saboda jajircewarsu ganin cewa sun kwato yammacin mosul ya ce wannan gugurmaya da 'yanto birnin na mosul baki ɗayansa abu ne da dubun dubatan 'yan iraki suke kwaɗayin gani bayan da suka shafe shekaru biyu suna zama ƙarƙashin ta'addanci da ukubar 'yan isis kwamandan rundunar haɗin gwiwar operation inherent resolve general stephen towson ya ce kungiyar ta isis hadari ce ga yankin baki ɗayansa sakataren tsaron amurkan jim martins a lokacin da yake wa manema labarai jawabi a ƙasar ta iraki ya ce iraki na da cikakken goyon bayan dakarun ƙasashen duniya fiye da 60 da suke cikin haɗin gwiwar yaƙi da isis ya jinjina wa nasarorin da dakarun ƙasar ta iraki suka samu yana mai cewa duk da hasarar da sojin suka yi sun yi ƙoƙarin sake gina kansu da makamai da sojoji a bayan faɗan da aka gwabza na watanni an fafatiki 'yan isis daga gabashin musul a yanzu sojojin na iraki masu samun goyon bayan ƙasashen ƙawance sun mayar da hankalinsu ga kwato yammacin musul janar tausin ya faɗi a rubuce cewa dakarun na iraki sun nuna jajircewarsu a matsayinsu na ƙwararrun sojoji abin dogaro ya ce yaƙin musul ba kan lasa ba ce ga sojin kowace ƙasa a duniya amma sojojin na iraki sun tar da abokan gabarsu har gida kuma sun sadaukar da rayuwarsu domin mutanen ƙasarsu da kuma sauran duniya ko da yake ƙungiyar ta isis na harin fararen hula amma dakarun na iraki sun ci gaba da ganin cewa sun kare fararen hula daga addinai daban-daban da kuma masu bin ɗariƙoƙi daban-daban inda suka nuna mutanen iraki fa'idar zama dunkulalliyar ƙasa kawo yanzu rundunar haɗin gwiwa ta ƙaddamar da hare-hare ta sama akan 'yan isis har dubu goma da kuma horar da fiye da dakarun ƙasar na iraki dubu saba'in da kuma samar musu da kayayyakin aiki akwai sauran aiki nan gaba saboda haka za mu kasance tare da dakarun na ƙasar iraki da kuma jama'ar kasar iraki domin yakar waɗannan abokan gaba in ji sakataren tsaron amurka jim martins sharhin murya amurka nan na yau wanda kuma ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Madalla. A rana ta uku kuma ta ƙarshe ta taron ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayi wato Conservative Political Action Conference a Turance, shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi doguwar magana mai kama da kamfe inda ya soki kafafen yada labarai da kuma alkawarin hada-hadar kasuwanci mai kyau. da kuma kawamammiyar iyaka da ƙarin ayyuka. A bayaninsa ga mutane masu sowa da suka cika National Hub wanda ke wajen Washington, Trump ya faɗa wa masu tsatsauran ra'ayin da suka taru cewa yanzu sun samu shugaban ƙasa. Ya kwashe mintuna goma na farko na bayaninsa yana sukar kafafen yaɗa labarai. shugaban ya ce nasarar da kuma sa'ar wani abu ne da za a ba da ita ga ƙasa da kuma al'ummar da ta yadda da 'yanci tsaro da kuma dokoki. Ƙungiyar kula da ƙaurar al'umma zuwa waɗansu ƙasashe ta ƙasa da ƙasa ta ce ta damu da matuƙa sabili da tashin hankalin nuna ƙyamar baƙi da ake yi a Afirka ta kudu, tare da yin gargaɗin cewa lamarin zai ƙara muni idan ba a ɗauki mataki kan matsalar ba. Ƙungiyar ta yi Allah wadai da tashin hankalin da ake yi a biranen Rosettenville da kudancin Johannesburg da Pretoria babban birnin ƙasar. to da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan dare sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikinmu da wasu labarai rahotanni da sauran shirye-shirye yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka musamman ma wato nazir ahmad wanda ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma mai ba da umarni sa'ida hamdun da injiniyanmu na wannan lokaci malama zainab baba ya yako makeri yake sallama da ku a tashi lafiya allah ba mu alheri nan nasa amin sun amin